Shi'umin zanen yabanya crop cycle Shi'umin zanen yabanya na da alaƙa da yadda wasu hatsabiban zanunnuka masu matuƙar rudarwa ke bayyana cikin dare ko cikin ƙanƙanin lokaci a kan tsirran amfanin gona ba tare da an ga ko an san waye ke yin su ba. Sau tari zanen yakan kai tsayi da faɗin sama da ƙafa ɗari uku kuma yakan ƙunshi fasalulluka kala-kala amma dai fasalin da'ira, murabbi'i, shata, alwatika sun fi bayyana da yawa a cikinsa akwai babban hasashe wadda yake nuni da cewa ba aikinsu kowa ba ne face masu shi'uman jirage daga wata duniyar domin samun ƙarin bayani akan masu shi'uman jirage yi subscribing a channel ɗinmu tare da bibiyar mu domin jin wasu labaru masu bin al'ajabi. mu mun yarda cewa ta hanyar zane za ka iya aika saƙo mai yawa wadda kalamai ba za su iya aika su ba. Shu'uman zanunnuka na da matuƙar ban mamaki waɗanda ke bayyana ba tare da an sani ba cikin dare a gonakin da ya banya irin su shinkafa alkama a wasu wuraren ma tsurannin fulawa suka kyau. Yana yawan haifar da ruɗani tare da kulle kai tsakanin 'yan jaridu da sauran jama'a. Galibin waɗannan al'amura na afkuwa ne a cikin Burtaniya, amma yanzu sun bazu zuwa ƙasashe da yawa na duniya a cikin shekarun da suka gabata. Duk da tsawon shekarun da aka ɗauka ana bincike da nazartar wannan lamari, amma fa har yanzu tambayar da ta gagari kwandila ita ce, Su waye suke wannan aiki, yaushe suke yi, kuma me yasa suke yi. Al'amarin shi'umin zanen yabanya ya wanzu tsawon karnuka. ikirarin da ake ta maimaitawa a cikin littattafai da gidajen yanar gizo da na talabijin da yawa waɗanda aka sadaukar da su bisa wannan gundarin abin mamaki wasu suna da awar cewa shi'umin zanen yabanya na farko ya bayyana ne a kusa da ƙauyen tuli na ƙasar australia a shekara ta 1966 wani manomin ayaba ya ce ya ga shi'umin jirgi ya tashi daga wata gona a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gonarsa lokacin da ya je bincike sai ya yi kicibus da zanen yabanya a gurin daga nan ne tushen zargin ma'abota shi'uman jiragen wata duniyar ya samo asali yana daga cikin ababen mamakin duniyar mu, yadda gwamnati ke ta ƙoƙari wajen ganin ta kwamushe duk wani labari da ya shafi masu shi'uman jirage musamman a wancan lokutan shi'umin zanen yabanya ya ci gaba da bayyana a shekarun 1970 a cikin ƙauyukan turawan burtaniya kan mutane ya ɗau zafi sosai musamman manoma da ke tafka asara duk lokacin da shu'umin zane ya bayyana a gonakinsu inda 'yan kallo suke tururuwa tare da tattake musu yabanya. Adadin zanen yabanya sun ƙaru sosai inda suka kai ƙololuwa a shekarun 1980 da 1990. Daga nan ne aka fara gane fasalin zanen yabanya gami da gano daidaiton lissafin da ke cikin zanennuka. A watan Juli na 1996, ɗaya daga cikin zanen yabanya mafi rikitarwa da ban mamaki ya bayyana a Burtaniya kan babbar hanyar zuwa dutsen al'ajabi na Stonehenge a ƙauyen Wiltshire, wadda ya yi daidai da lissafin Julia Set. Hakan ta sa aka ba shi sunan Julia Set. Wani matukin jirgi ya wuce filin yabanya minti 45 da suka wuce, amma da ya dawo sai kawai ya hangi zanen yabanya mai matukar rikirkitarwa wadda mutane da yawa sun gamsu cewa yin zanen ya fi karfin dan adam duba da sarƙaƙiyar da ke cikin zanen da aka yi a ƙasa da awa ɗaya. da kuma yadda aka yi zanen ba tare da wani ya ga lokacin da ake ba duk da cewa da rana ne kuma sawu baya daukewa a gurin babu shakka shi shi'umin zanen yabanya gaske ne mutane da yawa na ganin cewa mutanen wata duniyar ne suke zanen yabanya a yunkurinsu na sanar da mutane wani sako yayin da wasu kuma suke cewa ɓoyayyar kimiyya ce wadda bata bayyana ga gama garin mutane ba bayan duk waɗannan ra'ayoyika akwai sanannen ra'ayi ɗaya da ya rage shine mutane ne suke A watan Satumbar 1991 wasu mutane biyu Dog Bowa da abokinsa Dave Colley sun yi ikirarin cewa su ne suke aikata shugaban zanen yabanya amma fa ba kowanne ba. Sun tabbatar da cewa sun jima suna wannan aiki domin rubta mutane akan su zargi mutanen wata duniyar. amma yawancin manazarta shi uman zanen yabanya sun bayyana cewa abu mai sauƙi ne warewa zanen da mutane suka yi domin akan samu bambancin mabayyanin fifiko da wadda ake zargin mutanen wata duniyar ne suka yi misali kana ganin wadda mutane suka yi za ka ga bashi da sarƙaƙiyar au gwaji da ta zane kuma ƙasar gurin ba ta nuna alamar wani abu mai zafi da ya kai ma'aunin zafi na 600 zuwa 800 ya taɓa ta ba tare da ya ƙona yabanya ba kuma za ka ga 'ya'yan yabanya suna gutsurewa ko kuma karanta ya kakkarye tunda su mutane suna tattake ta ne ta hanyar amfani da katako saɓanin gajerance ta da dai sauran bambance-bambance a mafi yawancin lokuta shi'umin zanen yabanya yana ɗauke da shi'uman saƙonni gawurtattun lissafi zanen injina bayanan kimiyya hotunan fasaha mabuɗan ƙololuwa da kuma ilimin sararin samaniya misalan zanen nikan yabanya zanen yabanyar da ke ɗauke da lambar da ba ta canzawa ta pi zanen yabanyar da yake ɗauke da hoton halittar mutumin wata duniyar tare da saƙon lambobi wadda aka iya haɗa su da na'ura mai ƙwaƙwalwa sannan aka fassara su kamar haka ya hattara da masu nuna bewar bogi tare da karya alkawari akwai takaici amma akwai dama a gaba akwai rabo a gaba mun ƙi jinin ha'inci kuma mun datse alaka Ranar 6 ga watan Nuwamba a shekarar 1974, ɗan Adam ya tura saƙo zuwa sirƙoƙin taurari wadda ke ɗauke da bayanin duniyarmu da inda take a cikin taurari, bayanin ƙwayoyin halittarmu, lambobin lissafi, hoton fasalin halittarmu da dai sauransu. Sai gashi bayan shekara 24 kusa da gidan rediyon da ya tura saƙon an yi kicibas da shu'umin zanen yabanya da ke bayar da amsar wannan saƙo da aka tura. A washe garin karɓar saƙon da ɗan Adam ya tura zuwa cikin taurari wani shi'umin zanen yabanyar ya sake bayyana ɗauke da zanen irin fuskar da muka gani a duniyar Mars. A ƙasar Italiya shekarar 2011 a garin Forino an ƙara samun wani shi'umin zane da shi ma wannan saƙon an tura shi ne ta yaren lissafi inda aka karanta shi da ya inki sunan wani sarki da aka yi a ƙasar suma wadda yanzu ake kira iraki aka tabbatar ya zo ne daga wata duniyar wani mai suna alan holt injiniyan hukumar sararin samaniyar amurka wato nasa ya ziyarci inda aka fi samun shugaban zanen yabanya na wiltshire a kasar birtaniya inda ya nemi da a nuna masa wata alama da za ta yi masa jagaba akan bincikensa bayan kwana biyu sai wannan shi'umin zane ya bayyana wadda ke nuni da yin amfani da kurar karfi a ranar 28 ga watan juli a shekarar 2002 zanen yabanya mai nuni da yadda injin kurar karfe mai uku yake aiki A shekarar 2010 an sake yin kicibis da wani shu'umin zanen yabanya da ya kai girman kafa 300 wadda bayan an fassara shi ya samar da kalmar lissafin oilers identity. Babu shakka wadda duk yake yin wannan aiki yana da zuzzurfan ilimin lissafi kimiyya da kuma fasaha. Akwai ɗimbin misalai da yawan gaske na shu'umin zanen yabanya wadda ba zai kirgu ba a faɗin duniya wadda ke ɗauke da ban bayanan lissafi da kimiyyar makamashi.